بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن قال بوديان الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ليس كتابا مؤمنا صافيا لمكي فاتات تضمني البركة إن شاء الله صافيا لله بي نعم تتابعه ما ثلاثين ده صفر تعرفوا ثلاثين آه. صفر عشرين ده بيرجو أول وكان صفر كبير المنظور صلى الله عليه وسلم دمو الآن وإليه قول ثلاثين ده بيو أم إيه ده يدي ده ثلاثين ده وسلم ده lissafin من dubu biyu بيو ده sha آه، آه، من شاء ده gaba da karatun littafin sirin manzan Allah sallallahu صلى الله عليه وسلم al-rahiq al na tafi rahman al-mubarak furi za mu tashi yau insha Allah cikin <clears throat> ko akan gabar da malamin ya kama taken al-marhalat al-ula min jihad ila Allah wato zango na farko na jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato jihadin da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa wannan abin shi ma wannan zangon gaba gaba ya fara da gabar farko shi salatu salawatin min ad ta sirriya da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai sun kasa ta kashi kashi akwai da'awa sirriya ko kuma da'awa jahariya sannan kuma abin da shafi da'awa ta da jihadi kamar da za mu zo <clears throat> mu ji duka insha Allah kamar yadda aka nakalto daga malamai da suka rubuta sirar mazo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'da nuzuli ma taqaddama min ayati surati al-muddathir bayan saukar abin da ya gabata aka ambace shi na wato ayoyin nan na suratul muddathir manzo sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe da da'awa ya fara kiran mutane zuwa ga Allah wato bi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala وحيث إن قومه آه، أنا كوا وحيث إن أنا كوا وبما أن ما لم نرى رب شسنا شوا يا في فصاحة أسي وبما أن قومه سبول حيث باع أنفاني لإيته وجم تأليل أما لي يا شهر أبو مربوشة أسي وحيث إن قومه كانوا جفاة سبول كتن شوا متى ننسى mutane ne wato wanda suke nesa da habara za ka suna da kaushin hali ce jufa wato daga jafa'i jafa'i da bambanci da muka ɗauke shi da hausa da hausa yin su kai masa jafa'i mun kai masa wani abin sharri kenan ko asalin jafa'i shine ka nesanci abu baka ba shi sa yadda ya kamata ba wanda saɓanin a ce kana jibintarsa tana wilaya tana kuma girmama shi a mutane ne waɗanda suke suna nesa da habara da wayewa kuma nesa da inda za su sami fahimta mai kyau labi na lahum illa ibadatul asunami wal autan ba su da addini sai bautar gumaka da al-asnam da al autan gumaka ne illa malamai suna bambancewa tsakaninsu da cewa sanan shine wanda aka yi shi akan sura mujassada ta wani abu mai rai shi kuma wakan shine duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba ko da a wannan shakali yake yanzu misali in aka ce da bautar mutum mutumi da aka sassaƙa shi daga ice ko wani dutse misali wannan in aka yi shi da sura ta wani abu mai rai sai a ce wannan sanar yawon in kuma ya zama kamar bautar kabari ne ko wata bishiya shi kuma sai a ce mata ne watan yawon na bambancin su ne da haka abu mai rai ne ko abin da aka suranta shi da mai jiki ne ake ce sanam wanda ba haka ba kuma wafa gwargwadon saɓanin da malamai sai akan haka wasu kuma sun faɗi aka sun haka a to waɗannan mutane wato mutanen manzo sallallahu alaihi wasallama su larabawa a wancan zamani ba su da abin bauta ko ba su da addini sai bautar gumaka wala hujjata lahum illa annahum alfau aba'ahum ala dalika kuma ba su da wata hujja akan bautar gumakan nan sai dai kawai cewa sun sami iyayensu akan haka din wala akhlaqa lahum illa al-akhdhu bil'izzati wal alafa kuma ba su da wasu halaye da ɗabi'u da za ka ce wani abun ambato illa kawai jiji da kai da kuma girman kai yau haka suke kowa a cikin ɗan ƙabila kaza ne ba wanda ya isa ya gaya masa magana shi abin da ya zaɓa abin da ya yarda da shi shi kaɗai daidai wala sabila lahum fi halil mashakili illa sayf kuma ba su da wata hanya ta warware matsaloli idan rikici ya faru tsakanin su kawai sai a zaro takobi a kama yaƙi inda irin waɗannan mutanen suna da wahalar lamari to a aiko manzo cikin irin wannan nau'i na mutane yana buƙatar wani mataki in zai fara da'awa a cikin su wa kanu ma'a zalika mutaqaddirina lizza'amati addiniya fi jaziratil arab kuma duk da haka duk da wannan kwama da suke ciki da rashin tsari da hargowar da suke ciki to su ne kan gaba wajen shugabancin al'amuran addini a duk jaziratul arab wato a yankin da laraba suke kaga mai irin wannan tsarin kuma ya shine shugaban addini akwai matsala a ciki muftalli da markaza ha ar su suke rike da wato zimamin shugabancin ainihin asalin harkar addini asalin harkar addini abun laraba tana ka'aba to shugabannin ka'aban nan ga aikinsu masu bautar gunki ne a lokacin ba ake da masu bautar gumaka ne kuma sannan ba su da tsari ba su da doka ba su da komai na rayuwa wanda za ka iya ganin cewa a ɗauki abin koyi bomini na hibba kiyaniha kuma su suke ɗaukar nauyin kiyaye wato eh, al'ummar a lokacin mm, nan kiyanin abu eh, kasancewarsa wato al'umma jama'a tsarin su suke kula da shi kuma su suke kiyaye shi to tun da abin haka yake malamin yace faqad kana min al-hikmati to lalle ya nuna ashe yana daga cikin hikima tilqa a zalika wajen tunkarar wannan irin hali an takuna da'awatu fi bad'i amriha cewa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon lamarinta tun da dai ga irin mutanen da zai zauna da su ga irin mutanen da zai mu'amala da su mutane ne ah, masu bautar gunki wauta ita ce ta fi a wurinsu mai karfi ne sarki babu tsari to hikima ita ce ya zama cewa da'awar da zai musu ya kira su zuwa ga addini ta zama sirriyatan da'awa ta sirri me ake nufi da da'awa ta sirriya addawa sirriya ita ce a rika bin ne da'awa ya rika bin waɗanda zai kira su din gida gida suna tattaunawa yana neman su karɓi abin da yake tallaɗi ne wannan hanya ta da'awa ta sirri duk mutumin da yake fara da'awa a cikin wata al'umma da ba su saba da irin wannan abin ba babbar hikimar da zai ita ce fara da tsari irin wannan kafin ya ga makamin ludayin nasa kuma sannan ya ga yadda jama'a za su karɓi abin ko ba za su karɓa ba ko musamman mutum yakan zaɓi mutanen da yake hangen alheri tare da su fiye da sauran mutane idan kana da wata fahimta ko ka zo da wani abu da ka gano shi ko addini za ka ilmantar da mutane to bin su a hankali din nan babban jigo ne a cikin harkar da'awar addinin musulunci ba asalin abin shi ne ka fantsama abin da ke so wato ka faɗaɗi ko kashe ka za a yi a kashe ka ba abin da ya shafi addinin Allah ba haka yake ba musamman mutumin da ya saba da wani abu shekara da shekaru bal ba shekara da shekaru ba bai san komai ba ban da wannan shi addini a su shine abauta wa goma kan ne ayi kaza ayi kaza to lokacin da kake so ka cire shi daga wannan sai ka bi shi da lallama da sauki cewa ga yadda addini yake ga yadda Allah madauki ya turo ayi ga yadda yake so kuma sannan sai ka haɗa da tarhibi da tarhibi akwai aljanna kuma a akwai shi ne tauhidi da tafiye to manzo sallallahu alaihi sallama abin da ya fara yi kenan kuma wannan irin tsari na da'awa har yanzu akwai mutanen da ko masu da'awar da za ka ga ko masu wasu aƙidu da har yanzu sun ɗauki irin wannan wanda yana da kyau lokacin da aka ce mutane dama sun juya wani abu baya to karka ce yanzu an wuce wannan zamanin da'awa ta juya din a kowane lokaci akwai tasirin da take da shi yawwa akwai wasu mutanen nau'in mutanen da in ba da awatar riya din ba ba za saƙon naka ba zai je gare su ba in ka ce darasi suke karatu ba sa zuwa in ka ce wa'azi za ka yi naka tara jama'a gaba ɗaya gari kowa saurare ka ba sa ciki don haka yana da kyau a ware musu lokacin da za a tura musu wata takarda ce a rubuce wani littafi ne wani saƙo ne a je a gaita da su a ce fa ga wani abu ga abin da ake so duk ɗan adam da kake so ka ribace shi to ka tattauna da shi ka mai da shi mutum ɗan adam sai ku shirya da shi amma ka koma gefe da zagi da cin mutunci to abadan ba za ku shirya ba duk irin kyan abin da kake so ka kira zuwa gare shi wani ita ce hikima kun ga inda manzon mu alaihi wa sallama wanda Allah madauki ya bashi tabbaci cewa shi annabi shi manzo ne akwai mala'iku suna karfafa suna taimakon sa sai ya dauki wannan hanyar kaga a darasi ne da hikima da nuna cewa duk wani mai so ya kira mutane zuwa ga wani abu to shi ma ya dauki irin wannan hanya din ba maganar tsoro ba ce ba kuma maganar ba a jin abin da zai kai ya kawo ba annabi sallallahu alaihi duk wanda ya tashi zai cutar da shi Allah zai kare shi haka ne ko ba haka ba yau to a cikin da kuwa ya ɗauki wannan hanyar na abi cikin hikima da sauki da samun mutane da girmama su a inda suke bukatar girma da matsayinsu a gaya musu kuma gaskiyar ba wai a bisan zuciyarsu ba wannan an yafi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kuma yi Allah yufaji ahla makkata domin kada yi wa mutanen maka mufaji'a cikin kare su wato gaba gadi bima yuhayyijuhum da abin da zai wato harzuka su har su aikata abin da ba za a so ba ko kuma su yi raddin da'awar gaba ɗaya su karɓar ta za ka wannan babban abu ne a cikin hikimar da'awa ar-ra'ilul awwal generation na farko ce ar-ra'il ana nufin ji al'ummar farko waɗanda su ne suka fara karɓar wannan da'awar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne su وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على أنفق الناس به من أهل بيته abu ne na ɗabi'a da ka sani cewa idan mutum dama ya zo da kako irin wannan farkon waɗanda yake cinkara da shi ya bijiro musu irin wannan da'awa ya musu tallanta su ne mutanen da suka fi ɗamfaruwa da shi daga cikin mutanen gidansa wa asdiqaihi da kuma abokansa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da waɗannan nau'in mutane fada'ahum ila al-islam sai ya kira su zuwa ga addinin musulunci wa da'a ilaihi kulla man tawassama fihi al kuma ya kira duk mutumin da yake hangen alheri tare da shi kasan kowane dan adam yana da irin mizanin irin nasa na auna yaya mutane suke zai gane a cikin mutane ga waɗanda za su fi sauƙin a tattauna da su a cikin mutane akwai waɗanda ba za a iya tunkarar su ba ma sai ta hanyar wasu da suke girmama ma ko kuma waɗanda kwata-kwata ma ba za ka iya zuwa inda suke ba to ka fara da waɗanda kake tsammanin alheri a zuciyarsu in ka faɗa akwai tsaron za su karɓa to sai fara da irin waɗannan wannan ita ma hikima sai ta da'awa yawa kar ka fara da waɗanda za ku fara faɗa da su sai ya zama cewa sauran sai su fahimci kamar kai dama matsokani ne asali ai ka zo tsokana ne ka zo fice amma ka fara da wasu waɗanda kake ganin akwai haske akwai alamar za su yarda da kai to lokacin da za ka je gun waɗancan su ma za su garwa kai kaɗai ba ne tare kuke da wasu wannan abun ashe hankali zai karɓe shi ga su wani ma da wani ma sun karɓa tunanin ɗan adam idan ana so a yi masa sallan abin da bai sani ba to sai ka mai da shi bai san komai ba kuma sai ka bi shi a hankali amma tare da girmama kuma hankalinsa ko da kana ga ba shi da hankali ko ka karanta aya cewa shi ne yake ko ba shi da hankali to shi din in kana so ya karba sai ka ba shi hankalin sannan sai ya yarda cewa eh kai ma kana da hankalin da kai isa kai masa magana haka tunanin dan adam yake ah, sannan sai ke cewa fada ahum ilil al sai ya kira su zuwa ga musulunci wa da'a ilayhi kullu man tawassala fihi al-khayra mimman ya'rifuhum wa ya ya'rifunahu daga cikin mutanen da shi ya san su su ma sun san shi ya'rifuhum bi hubbi al-haqqi wal khayr shi ya san su da cewa mutane ne masu san gaskiya kuma mutane ne masu san alheri wa ya'rifunahu kuma su din sun san shi bi taharris sidqi was salahi cewa shi dai mai kokarin yin gaskiya ne kuma mai kokarin yin aikin alheri ne na kawo gyara a cikin al'umma ma'ana kun ga wannan abin yana da kima yana da daraja eh, lokacin da ake gaya wa mutane sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmanci wato tambihi akan irin wannan abubuwa masu muhimmanci a ka mutane ka yadda suke tunani wannan daidai ne kuma yana da muhimmanci lokacin da za ka yi musu da'awa haka nan a ce mutane sun san wanda ke da'awan nan cewa yana da gaskiya ana kallon bayansa a abin da aka sani cewa yana faɗin gaskiya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai faɗin gaskiya ne har mutanensa sun sa masa suna al'ami ba a taɓa jin ƙarya a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekenan lokacin da zai zo da wani abu wanda ba a taba jin wani ya faɗe shi ba marar hankali ne kawai zai fara kawo masa ƙaryar nan bayan bai taɓa jin ta a bakinsa to a kanka da hali mai kyau wannan shi ma wani abu ne in kana da wani hali marar kyau lokacin da zaka zo da wani abu na da'awa to mutane wannan halin suke fara tunowa in mutum ya saba wato zura ƙarya sai ce a wannan makarici ne zai zo gaya mana yau ko ba haka bane amma idan an tabbatar da mutum mai gaskiya ne kuma mai kokarin ya kawo gyara ne a cikin al'umma an yi wasu abubuwa da suka nuna cewa shi mutumin al'umma ne yana son su yana shiga harkar su yana ba da shawara mai kyau an zo za a rabu za a yi yaƙi saboda wane ne zai dora dutse na alhajar al'aswad sai ya zama shi ne ya zo ya raba wannan kun ga ashe mutum ne mai san harkar jama'a kuma mai san a gyara ba mai san a ɓata ba kuma ba a taɓa jin ƙarya a gunsa ba to sai ya samu mutane masu hankali wanda ya san yana sa ran alheri tare da su su sun san shi shi ya san su ya san su akan cewa masu san gaskiya ne kuma masu san alheri ne su kuma sun san shi mai san faɗin gaskiya ne mai ƙoƙarin ya faɗi gaskiya kuma sannan mai san kawo gyara ne a cikin al'umma in aka haɗu da wannan da wancan to da wahala ka ga cewa ba a yi wato yarjejeniya ra'ayi kuma ya koma guda ɗaya ba wannan shine fa ajabahu min ha'ula'i jam'un sai wani taro daga cikin waɗancan suka wato amsa masa na tsallake na kawo jam'un din ne kana can gaba yace fa ajabahu min ha'ula'i alladhina lam tukhalijuhum ribatun qattu daga cikin waɗanda wani kokonto bai shiga zuciyarsu ba bai gaure da zuciyarsu ba fi azamatin rasuli kokonto dangane da girman shi manzo din akwai mutanen da dama tun tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce shi Allah ne ya aiko shi da sako cewa abauta masa shi kadai kan abauta wa kowa kafin wannan lokacin suna girmama shi to sai fara da su saboda ya samu zuciyarsu shine ce min haula allazina lam tukhalijhum ribatun qattu fi azamatir rasul dangane da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jalalati da kuma girman kansa shi kansa ma'ana mutum ne mai girma mai daraja wa sidqi khabarihi da kuma gaskiyar labarinsa to sai daga cikin waɗannan mutane jam'un wasu mutane suka karbi wasu wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da urifu fi tarihi islami lissabiqin al-awwali su ne mutanen da a tarihin musulunci an san da laqabin as-sabiqin al ga sunan a cikin alqur'ani Allah madauke ba mu labari was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada wannan sunan shi wannan lafazin as-sabiqin al lafazi ne na shari'a mun fahimci ya ake nufi lafazin shari'a lafazi a larabci in ka zo kansa kana karatu ko ya zama lafazi ne da da an san shi a lugar larabci kafin zuwan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ta zama dalalatuhu min haythu fahmuhu dalalatan lughawiyatan mujarrada ko kuma ya zama cewa an san shi a al'ada ta hanyar al'ada ake fahimtar wannan lafazin fatakunu dalalatuhu min haythu fahmuhu dalalatan ne urfiyya ko kuma ya zama ba a san shi ba sai a shari'a to shi kuma takunu dalalatuhu dalalatan shar'iyya akwai abubuwa guda uku akwai dalala lugawiyya dalala urfiyya da kuma dalala shar'iyya in kana amfani da lafuzzan ah, da kake karantawa a cikin littafai lafazin da ba a san shi ba a shari'a kawai an san shi ne a lugar larabci to sai a je gun masu larabci sai a binciki mai ake nufi da shi wanda kuma a al'adance aka san shi al'ada sai ta bayyana wa mutane mai ake nufi da shi to shi ma sai a gane shi ta hanyar al'ada misali akwai abin da in ka zo ko kalmar da kake karatu kana karatu sai ka zo kan wata kalma kana so ka san ma'anarta idan ba ta da alaƙa dama da ainihin maganar addini ma'ana wanda yake magana da ita na farko wanda ya fara zuwa da ita larabawa ne ba wai a ƙur'ani aka fara sanin kalmar ba ba kuma a cikin al'ada za ka gano ta ba sosai a ce wannan kalma ce da za mu fahimci me take nufi ta hanyar luga sai a bincika littafin larabci a nemo ma'ana akwai kuma kalmar da ana iya dabtinta ne a gane me ake nufi da ita ta hanyar al'adar mutane kamar eh, hanyar kalmar makwautaka a shar'ance da alugar larabci akwai kalmar makwautaka to ya za a gane ka'idar wane ne makwabcinka malamai suka ce in ana zancen makwauci a hadisai da suke magana a akan <clears throat> makwabci shine gida arba'in daga damanka gida arba'in zuwa hagunka gabanka da bayanka wannan hadisin ba ingantacce bane za ka tattace ra'ayi ko eh, ra'ayi mai kyau wanda yake shi ne daidai dangane da sanin waye ne makocinka shi ne a koma al'ada sai a tambayi mutanen unguwa in aka ce wane makocinka gida nawa ake nufi da haka in a al'adar birnin kudu makoci ana nufin iya gidan da kake gani da idanka da na ɗaya biyu uku nan hudu ko biyar da suke kewaye da kai su ne makotanka to hukuncin makotanka iya nan yake mun fahimci wannan wannan al'ada ce take haddade lafazin aljar lafazin makotaka shi ne ake nufi da dalala urfiya dalala ta al'ada akwai kuma lafazin da ba a san shi ba kwata-kwata la a farko a lugar larabci ko al'ada amma a ƙur'ani muka san shi ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama? to anan sai mu tambayi shari'a a samu aje abinci ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lafazin nan da zo a Qur'ani kaza me ake nufi da shi Allah madaukaki ya ce mana as-sabiqun al-awwal ko bari kafin je tun ba na so ba misali da sallah lafazin sallah asalin ta alugal larabci ma'anar ta shine addu'a sallah addu'a ce Allah madaukaki ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha وتطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سيتي وصل عليهم مما أنه وصل عليهم ادعو لهم أكيني ما كيبوسوا صلى yau ma'ana ka karbi daga dukiyarsu ka karbi sadaka ana nufin zakka ana sadaka ana kiranta a qur'ani zakka ana kiranta sadaka inna sadaqatu lil fuqara'i kuma nan zakka ake nufi bi ijma'in malami yau ba sadaka ta tsawu'i ba sai Allah mun ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sadaka daga dukiyarsu ka tsarkake su kuma kai musu addu'a sai ce wasalli alaihi asal anan an yi amfani da da lafazin sallah min haythu asluhu lughawi an yi amfani da lafazin sallah ne ta bangaren kallon asalinsa na lugar larabci lafazin sallah ɗin amma idan aka ce وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نم كما تيكا تمي أجي نبي لصلاة لا تكوما تفسر صلاة جماعة الدعاء سأزوا أتمات نم تم أجي أقيموا كم تنبي منذ صلى الله عليه وسلم مي أجي نبي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تنم لفظيني دلالة تزاد وكيفة من حيث الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم زي بينا من أبن أكيد نبي لصلاة aikin nan da ake fara shi da Allahu akbar a kuma kare shi da assalamu alaikum warahmatullah wanda muke yi sau biyar a nafarin yau da kullum mun fahimci wannan kun ga ashe kenan akwai wannan da lalace shar'iyya ta nuna mana wanda kuma fa da lalace ne lugawiyya mun fahimci wannan to lafazin as-sabiqun al-awwalun lafazin tabaqa akwai shi a larabci al-awwal ma akwai shi a larabci amma alwarin kuma ya zama wasu mutane ake nufi da asabiqun alawwalun muna bukatar mu suwa su ne su ko to shi ne malamin zai gaya mana waɗanda suka fara karɓar addinin musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ake nufi da asabiqun alawwalun to waɗannan mutanen Allah madaukaki ya ba mu labarin cewa a mutanen kirki ne ya yarda da su kuma ƙaf'an 'yan aljanna babu magana a kansu an gama da su yan aljanna ne babu wanda zai zo ya tuhumi imanin su ko ya ci mutuncin su ko ya zage su ya zama kuma yana nan wato akan tsari mai kyau na hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya haka ya rabu da hanyar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a nan suwa ne ne asabiqun al-awwalun tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga su zamu wasu mutane waɗanda suka karbi wannan kira wanda wani kokonto dangane da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa shiga zuciyarsu ba kuma sannan sun san alƙadarinsa sun san darajarsa suna girmama shi mutum ne mai kima mai gaskiya mai son gyara ba taɓa ganin wani abu mara kyau tare da shi ba to wannan nau'in na mutane su suka fara karɓar addini daga wurinsa kuma su ake ce ma asabi kunal awwalun za mu ji su da sunayensu ya ambace wasu daga cikinsu ko manyansu a na farko ce wa fi muqaddimatihim a farkonsu sahun farko nasu shine zawjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina uwar mu'minai khadijatu bintu khuwailid khadija bintu khuwailid wa maulahu zaid ibn harithata da kuma yantaccen bawansa wato zaidu dan harisa ibn sharahil alkalbi wanda kamar da ya faɗa mana can a ƙasa yana cewa kana tsadu usira wa ruqqa an taɓa kama shi a wurin yaƙi ya zama bawa famalakathu khadijatu sai khadija ta mallake shi wa wahabad, li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ta bada shi ga manzon Allah ta bashi ta bada shi kyauta wa ja'ahu abuhu wa ammuhu sai babansa da baffansa suka zo liyadhhaba bihi ila qawmihi wa ashiratihi suka ce bari su karbe shi su karbi dan su koma da shi a zuwa garin su da dangin su da kabilar su fakhtara alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi zai ibn harisa ta yace shi dai in an yadda to ya fi so ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bi iyayen ba a lokacin a fa ne fatabannahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi ɗansa akan wata al'ada shi ne ba qawaid idil arab kamar da ƙa'idar larabawa take a wancan lokaci kafin Allah madaukaki ya zo ya haramta wannan irin nau'in abu da ake sai ma a ɗaukar ɗaka kame da shi naka ko <clears throat> adoption ake cewa ko yau ka ɗauki ɗan wani ya zama naka da al'ada ce ana yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya Allah madauki ya saukar da ayoyi a cikin suratul ahzabi a kissar auren zainab bin jahsh wanda da kake auren shi wannan zaid bin harithata radiyallahu anhuma sannan Allah madaukaki bayan shi zaidun ya sake ta sai Allah madaukaki ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wani darasi ne da Allah ya so ya bada shi shi kuma domin ilmantar da al'umma cewa idan an hana abu a lastance to a gan shi kuma aikace sai aka gwada shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ake ce masa Zaid ibn Muhammad haka ake ce masa shi kadai ne a cikin sahabbai wanda Allah ya ambaci sunansa da suna a cikin Alkur'ani falamma qada Zaid minha wa taran wa yau zawajnaka yayin da shi Zaid ya gama bukatarsa da ita ma'ana ya kace ta zawajnaka har sai muka aurar da kai ita wato yana nufin Zainab bint Jahsh to wannan bawan Allah da sai ake masa Zaid ibn Muhammad Allah madauki sai ya hana wannan abin da ake ce masa banni ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da ubannin su kowa a kira shi da babansa a ce wane dan wani in dai za amfani da lafazin da to kada a ce masa dan wani wanda ba babansa ba yawwa to kuma tsarin larabawa dama kowa haka ake kiransa wani ne sai a ce masa dan wani to Allah madauki sai ya hana kiransa Zaid ibn Muhammad yace a kira shi da babansa kuma sannan sai da ya saki mata sai aka ɗauki matar aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me dan a aikace kowa ya ga cewa lalle ba ɗansa ne na jini ba domin in kanka ne na jini ko ya mutu ko mutuwa ya bar mata baka aure a matarsa haka ne kamar yadda idan mahaifi ya auri mata ko mutuwa ya bata ko saki haramun ce kan ɗansa ya aure ta ko kullum aure aka ta zama haram to irin wannan abu kaga tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai nuna wa mutane yadda addinin nan yake sai Allah ya gwada a ka sai aka ce wannan da ko wannan bawon Allah a kira shi zai dan babansa sunan babansa kuma Harisa shikenan sai aka daina cewa zai bin Muhammad kuma aka ɗauki matar da da matarsa ce aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi aure a kama aka yi auren ba shaidu ba waliyi ba sadaki Allah maɗaukaki ya zaɓi annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan mata kafin da yake zawaji naka akwai buƙatar kuma wasu mutane su taru je a ce salatin goma ga annabi babu bukatar wannan saboda me Allah madaukaki ya gama wannan shi yasa har ita ta kasance tana alfahari akan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ku iyayen ku ne ma suka aure da ku gun annabi ni ko zawwajani Allah min fawqi sab'i samawati wannan duk kun sani a cikin sirrin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine na biyu wanda ya karbi addinin musulunci sai kuma ibnu ammihi ali bin abi talib dan baffansa Ali ibn Abi Talib Abu Talib baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to Aliyu dama a gidansa yake yana rike da shi tun yana karni don haka shi ma ya yarda da wannan kira ya karbe shi wa kana sabiyan ya kasance yaro ne karmi ya isu fi kafalatin rasul yana karkashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke rike da shi a wannan lokaci tun da dama mahaifinsa ya rasu Abu Talib Abu Talib ɗin shi ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gida nasa da ya auri khadija kaga kenan ai ya dauki dan baffan nan nasa da ya rike su tare ya zama a gidansa yana kula da shi wannan dabi'a ce ta nuna babban hali daga babban mutumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rike ali a wa sadiquhu da kuma abokinsa alhamim hamim in aka ce Hamim, me akwai wata wato eh, ka ce kana da sadiqi hamim abokin da yake akwai tsananin soyayya tsakanin wanda tun kafin zuwan addini haka abubakar yake a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokinsa ne abokin harkarsa ne wa sadiquhu al-amin abubakar as-siddiq abdullahi ibn abi quhafa aslama haula'i fi awwal yawm ad-da'wati wannan da kuka ji dinnan an ambata a ran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga kogon hira din nan da aka saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir to da ya fara anzir din nan ya fara wannan gargadin cewa a zo a wa Allah ga fa addini Allah shi kadai za a bauta ba a bauta kowa tare da shi to wannan mutane da muka je a ranar farkon nan suka fara musulunci ranar farko ba wace gari ba ba bayan sati ba ba bayan wata ɗaya ko biyu ko uku ba a ranar da ya zo ya ce musu gashi suka ce eh mu kan mun yadda kaga matukar abin da ke nuna mutum kenan a mai gaskata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama babu kuma wani kokonto a zuciyarsa dangane da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da sai shi kai to wannan ra'ayi ne da kazo da shi bari mu gani mu je mu dan samu dattijan gari mu dan gaya musu labari mu gaya za su in sun yadda mu ga yadda za mu in kuma ba su yadda ba sai mu yi wata yadda dabarar kuma mu ga yadda za a yi abubakar bai wannan ba zai bin harisa bai wannan ba aliyu da ma dan gida ne khadija ma da ma aslan yana zuwa ita ce ta fara ta za ka babu magana babban abin da zai nuna maka shi yasa da malamai ke cewa farkon wanda ya karbi wannan abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin manya maza sai ka ji an ce Abubakar me ake nufi saboda dama kauran waɗancan da Khadija da Aliyu da Zaid bin Harisa a ina suke a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka da ya dawo gida suka fara karba a waje kuwa waɗanda ba a cikin gidan nan suke ba to farkon namijin da ya karbi wannan zance shi ya yarda da shi kasa an babu kokonto shine abubakar bayan yan gida kenan an fahimci wannan abu yawwa da ku ce sa abu da ake wasu mutane ko malamai zance a tattaunawa akan wane ne ya fara karɓar musulunci ana ta wannan zancen wannan su ce wane ne wannan ya ce a khadija wannan ya ce aliyu wannan ya ce abubakar abu hanifa ta rahimahullahu ya ce to me zai hana a yi jam'i ne a ce a cikin maza manya abubakar a cikin yara aliyu a cikin mata khadija ba shi ne ka kowa ya tsaya a matsayinsa kuma ya sami wato falalarsa a radiyallahu anil jami'i wa askanahum fasiha jinanihi yace aslama haula'i fi awwali yawmi da'awati thumma nashata abubakar to bari ku kuma waɗancan dama tun da a gida suke ko shi abubakar radiyallahu anhu wani abu ƙari akan bayan ya karba ɗin shi bayan ya karɓi addini shi kawai ra'atan a lokacin ma ya fara da'awa zuwa ga addini tun kafin ma hujjojin da za su sa da zai iya karanto wa mutane su yadda da abun ba su zama haɗuwa tare da shi ba kawai tsabar gaskatawa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa baya kanta ma baya kokontansa Abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya a masa din shi ya rike kuma ma sai fara da'awa shi ma kuma da'awar ta sirri ya fara bin gidan wannan gidan wannan ya tattauna da su bari ku ji su wane ne suka musulunta a hannun abubakar radiyallahu anhu to ne ce thumma nashiqa abubakar fi da'awati ila islam sai abubakar ya fara da'awa zuwa ga musulunci wa kana rajulan ma'alifan ah, muhabbaban sahlan mutum ne wanda yake mutum mai sabawa da mutane shine ma'alifi mutane suna ya saba da mutane yana shiga cikin harkar su ba mutum ne da ke komawa gefe ya rubu da mutane baya mu'amala da su ba shine ma zama sannan kuma muhabbaban mutum ne abin so a gun mutane duk jama'a suna son sa sahlan kuma mai saukin hali ba mai tsananin ra'ayi ba duk mutumin da zai zo da bakon abu to ana son waɗannan abubuwan tare da shi in ya zama da wannan za a ga cewa mutane sun karɓi abu da sauƙin hali da shiga cikin harkar mutane sanin halin da suke ciki sannan kuma ya zama cewa mutum mai gaskiya mai yawan gaskatawa kamar yadda shi abubakar radiyallahu anhu yake ga kuma halaye masu kyau yace za khuluqin wa maarufin mutum ne wanda yake mai halaye masu kyau sannan kuma mai alheri shine maarufin. me ma'ana mai alheri na mana fassarar hausa ne na ce mutum mai alheri ma'ana mai sakin hannu yawwa mai taimakawa mutane tunda akwai abu shi abubakar radiyallahu anhu a wancan lokaci a wakana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lifunahu mutanen ka sukan zo maka kuma sukan zauna da shi su ɗebe masa kewa ya zauna da mutane ya mu'amala da su li ilmihi saboda iliminsa wa tijaratihi saboda kasuwancinsa dan kasuwa ne kuma mutum ne mai ilimi suna cewa babu mutumin da yake da ilimin nasabar kabilun larabawa irinsa tun kafin zuwa musulunci kun san wannan abun baiwa ce kuma babban ilimi ne ba da mu muke rena shi ba ko mutum za ka cewa zai iya bambance maka kabilar wane asalinta ko haular wane to da wane ne da wane da wane su ne asalin kakansu shine wane kakansu na can na kaza da kaza shine wane to wannan ilimi ne ba na wasa ba kuma yana nuna akwai kwakwalwa akwai fahimta daga nan aisha ta samu nata ita ma irin wannan ilimi na fahimtar nasabar wato mutane din da kuma ayyamin jahiliya da waƙoƙin jahiliya da sauransu a kafin zuwan addinin musulunci amma mu ba irin mu bayan zuwa za ga wani ba zai iya lissafa maka ko ke mun sha wannan zancen ko da wata ga mutum ka tambaye shi sunan babansa da kakansa na ɗaya na biyu wanda ya kokari shi ne zai gaya maka baban babansa ko ko a zamanin yanzu yake dan fara karatu wani zai iya tunowa ko zai ji ana faɗa ya kamata mutum ya riƙa riƙe irin waɗannan abubuwa ɗin yaro dan balarabe dan shekara shida in ka tambaye shi ya sunanka sai ya gaya maka kakanninsa goma suna na wani dan wani dan wani dan wani saboda karatu ne su a gunsu yadda ake koya wa yaro Allahu akbar zai da zai sallah da kuma Fatiha da zai sallah da ita haka ake koya masa sunan baban ka wani shi ma baban naka sunan baban ka wani ba ne ake ji a ce sai da Allah wannan sunan ba a fada ba wannan zai mu yau mu ne masu irin wannan al'adun da muke toshe kofofin ilimi Allah ya kyauta yawa sannan cewa wa husnul mujalasatihi da kuma kyan zaman sa duk wanda ya zauna da Abubakar zai ji daɗin zama da shi ba mutum ne da in ka zauna da shi zaka ji baka fatan ku sake zama ba fa ja'ala yad'u man yathiqu bihi sai ya zama cewa yana kiran waɗanda ya amince da su kun matakin farko in kana son kariya ga wata da'awa da kake tafi da ita ka fara kiran waɗanda ka amince da su abokanka na kusa yawa danginka na jini su fara fahimtar wani abu domin in mutum mutanensa danginsa na jini ba su fahimci abu ba to cikin sauki za a kawo masa matsala a cikin gida ko ba ka bane yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa sai sa aka bashi wannan umarnin dama wa anzur ashiratakal aqrabi kuma aka kawo siga ta tafdili ma aka ce aqrabi dangin ka mafi kusanci A sannan kuma faja'ala yad'u man yafiqu bihi min qawmihi mimman yadhshahu wa yajlisu ilayhi daga cikin mutanen da sukan zo maka kuma su zauna tare da shi sun ce ah, ya zusar rajula ma'ana yakan je wurinsa shi ne karka ce yana da shi yawwa zashahum ana nufin yakan je masa ziyara su tattauna hmm, larabci ne a ah, sannan ke cewa fa aslama bi da'awatihi to bari ku ji suwaye suka musulunta a hannun abubakar sai ce da da'awar abubakar waɗanda suka musulunta su ne usman bin affan al-umawi a hannun abubakar ya musulunta az-zubair bin al al-asadi shi ma abu abubakar musulunta biyu kenan abdurrahman bin auf shi ma ahlin abubakar musulunta sa'ad bin abi waqqas wanda kuke ji yawa shi ma a hannun abubakar musulunta ya yace az ya ne? dukansu da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqqas duka daga kabilan banu zuhra suke in ka ji an ce mutum zuhri to daga kabilan banu zuhra yawa wa talha ibn ubaidillah at-taymi da kuma talha dan ubaidillah at-taymi to waɗannan guda nawa kenan guda biyar to dukkan su a hannun abubakar suka musulunta kuma dukkan waɗannan mutum biyar suna cikin mutanen da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alkawarin ne ko bushara da cewa 'yan aljanna ne na shidan su shine sa'id ibn zaidin zai zo a cikin su shi ma yana cikin asabi kunan awwali yau duk ku duba waɗannan manyan mutane da suka yi wa musulunci irin wannan aikin dukkansu a cikin wato a hannun abubakar radiyallahu anhu suka musulunta iskar umar tana nan zuwa ita daban yau shi ma na cikin asabi kunan awwali amma sai da aka samu wani lokaci kafin umar ibn khattabi ya musulunta kuma ya zama khairan kafiran ga addinin musulunci shigar su addinin musulunci kuma za mu zo mu a waɗannan mutane wanda ya kamata a ce da'iman muna faɗa ya kamata yan uwa su san su waye waɗannan ko kunal awwalin za mu gida sunayen su musamman waɗanda aka yi bushara da aljanna din nan ana faɗa ba dan komai ba domin ƙoƙarin raddi da me da abin da wasu waɗanda suke su kansu bal ko masu suke musu kafirai ilmantar da samari ilmantar da yara ƙanana waɗannan mutanen da sunayensu da darajar da suke da shi alheri ne ba ƙarni ba su ya kamata mutum ya sani ya haddace ma sunayen nasu ba kawai ya bari haka bai ba san la sunayen nasu la asalinsu, la menene la tarihinsu ba wannan bai kamata ba haka ya kamata ɗaliban ilimi su san waɗannan sunaye kuma su rike su akwai su mutane sun rubuta wannan sunayen a wasu baitoci na waka wanda zai dace wasu daga cikin yan uwa su haddace ko wance kowa ma ya haddace shi na san dai wasu ba larabcin za su iya su rike abu ba amma dai ɗaliban ilimi ya kamata a ce wannan irin sunaye suna haddace a wurin su musamman da mutum zai sami ha'iyyata ibnu abi dawud ya watse su ya kawo sunayensu da wani usulubi mai daɗi baitoci guda hudu ya kamata wanda yake so ya rubuta kuna shi an? kuma so a bashi eh? to wanda yake so ya rubuta ya kawo su a wasu baitoci yana cewa wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin وزيراه قدما ثم عثمان لرزه آه، زم فسر بين زم وقل إن خير الناس كنا روسا وقل زي روسا لسوي قل دي أنزل أروني سنة فيها نعم يوم إيش وقل إن خير الناس بعد محمد ناس أحدث يوانا إن شاء الله وتعالى لن تنبي لن تنبي وني أتاشي كرم سامي وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ثم عثمان الأرجح يربط ويربط وقل إن خير الناس بعد محمد وأن صدر بيت منه نعم نفسر أربط akwai sadrun baiti akwai kuma ajil ko yau to sadrun baiti shine wa qul inna khayran nas ba'da muhammad kace fiyayyin mutane bayan muhammad sallallahu alaihi wasallam to ajil shine wazirahu wazirahu waziransa guda biyu qudman ma'ana tuntuni qudman ثم عثمان لبزه سواء ne waziransa guda biyu Hmm? abubakar da umar yau sun ma عثمان larjahu sannan kuma sai usman al'arjahu mai جاي tunda dama baitin nasa yana karewa ne da ha'u shi yasa ya kawo wannan kalma domin baitin ya kare da ha'u ana cewa wannan waka ana ce mata ha'iya duk waka ana faɗin sunanta ne da harufan da take karewa kafiyarta ko ake cewa hmm. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما قدما قدما قاف دال ميم ألف قدما آه، ايه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح ورابعهم خير البرية بعدهم أرمو ذا ديك ديوان لما أقول ذا مقول أقول ذا العرب سيبا تاشي فوق ذكرة سوء جماعة يوم يعني هنا ميشي سكينة أي كرسوني da karatu ake sani mai za'a da karatu za a san mai za ka ce ka faɗa daidai da karatu da ka za ta kyau da karatu aikin ka zai kyau ba sauraro ba lokacin sauraro wa'azi ne yau wa'azi a wayar da kanka daga wani abu don ya zama cewa fahimta ka ta yi kyau to alhamdulillah dinnan ana da fahimta mai kyau ko ba su da fahimtar sunna da komai ana kokari to abin da yake shine a mallaki karatu duk karatun da jinsa kai baka haddace shi ba to ba naka bane yau abin da yake ka ji shi ka rike shi ka rubuta ka fahimce shi zaka iya koya wani to shine karatunka yau a lokacin zaka iya tattaunawa ka ja wani ka kira wani ma a ce mutum bai san komai ba kuma har zai rigima ya kamata da Allah ya kiyaye wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum علي حليف الخير بالخير منجح يربط علي حليف الخير له إنس شيني خير البرية بعده في أيام هلكت بايان وإنسان بايان النبي صلى الله عليه وسلم بايان أبو بكر بايان عمر بايان عثمان to wanda yake kowa duk halitta a wannan zamani a lokacin shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu في kuma يسي مثلا آه، حليف الخير wanda ke tare da alheri wannan shi ma yabo ne ma'ana an yanci haliful khair wanda alheri yake tare da shi da'iman aliyu mutumin alheri ne bil khairi munjihu kuma shi mai cin nasara ne da alheri hmm, munjihu munjihu hmm. duk wanda ya rubuta ku ya da shi na'am aliyun haliful khairi bil khairi munjihu ba ɓata lokaci ba ne mun tsaya mun yi wannan mun gama rubuta ko mutum ɗaya ne gama rubuta shi kenan sauran ka karɓa a wurinsa ka gama ɗanan hmm? a'a ajuz ne wannan aliyun alifun khairu bil khairu mun jihu hmm. yace wa rabi'uhum ya bariyati ba'dahum wannan shine sadrul bait aliyun halifun khairu bil khairu mun jihu wannan shine ajuz ɗin طيب اي سوري الله المتمكرسه وإنهم للرهط لا ريب فيهم وانا قدر الوان وإنهم للرحط والنسون جماعة لا ريب فيهم بابك كنت في جنس لأنك رهط جماعة لتيجة تارد وني نعم وإنهم وإنهم أي أي تبود واقع أنا كان وإنهم ضمن كما إرسام أده wa innahum haka za ka rubuta kawai eh karka sa wawu hmm. ban ma ake sawa amma an ka zo karantawa kaman ka sa wawu sai a sa manda wa innahum larahtu la raiba fihim shi ma'ana cewa fihim ala nujbil firdausi bin nuri tasrahu su waɗannan su ne jama'a jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗannan mutane din ala nujubin firdausi akan wato ah, nujub daga najib abin da yake zafafe mai tsada abubuwa masu tsada dabbobi masu tsada kuka ce ana nufin anan raƙuma ko dawaki waɗanda suke masu daraja yawa to a ranar tashin alƙiyama a cikin aljanna suna kan dawakin aljanna ko raƙuman aljanna yawa bin nuri tasrahu wannan dawakin ko raƙuman suna tafiya da haske a cikin aljanna to waɗannan bayan Allah akan haka za ku gansu a cikin aljanna Allahumma ja'alna ashurna ma'akum sannan a ƙarshe mun rubuta wannan ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu sannan sai a ƙarshe ƙarshe sai sa'idun wa sa'dun wa ibn wa منجي سعيد سعيد وسعد وابن عوف وطلحة إيه طلحة أكل العرب في أكايد أنه باء كما تسنويني كو ممنوع من الصرف من تبو لمن تبو لنا علامة تأليفي كو تاو مربوطة تاو سيأتي جاء طلحة ra'aitu talhata marartu bi talhata amma nan larura ta bai ta waka ita ta sa za a sa masa tanwini a kira a faɗe shi kamar da na karanta sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wani mutu wannan sai a ƙarshe ce wa amiru fihrin wa zubairu mumaddahu wa amiru fihrin amir ana nufin abu ubai da tabin jarra sunanta amir yawwa fihrin an an idafa ne zuwa ga kabilarsa yace wa amiru fihrin ma'ana da amiru dan kabilar fihr wa zubairu mumaddahu da kuma zubairu abin yabo hmm. mun yanzu ku ga an samu mutum nawa hmm? a shida mutum goma zai ba hmm. ai duk goma nan sun shigo yanzu tunda an ce wazirahu to biyu ne a nan ko abubakar da umar sannan sai usmanu na rajahu ko usmanu uku kenan ko sai wa sai aliyu radiyallahu anhu kun an samu nawa hudu yawwa sai kuma sa'adun a sa'idun sai sa'ad ko shi da kenan wa ibn auf wa talhatun ko wa amiru fihrin shine abu bai da ibn zarra sai kuma الزبير الممدع شين الزبير من الأول نبوم تو إنا سؤال هذا السؤال يا رب تسوسي زم نيمي سامن كذي شي كما كرم سائع يشي وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجع ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرحت لا ريب فيهم على نجد الفردوس بالنور تطرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامل فهر والزبير الممدح شوفوا في جبال آه، بعد وانا سيكي فيها فكان هؤلاء النفر الثمانية وانا المتين تقص دمكجي. جي متين تقص جنة دمكجي آه، الذين سبقوا الناس وانا سكر لقامتها يعني Humar ra'ilul awwal su ne jini na farko ma'ana su al'ummar farko da suka karɓi addinin musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuwan suka karɓe shi wa taliqatul islam su ne farko a musulunci kun ga shi yasa malaman musulunci suke gaya mana wallahi mutum ya kiyaye duk wata hanya da ake zagin waɗannan bayan Allah duk mutumin da ya sa a gabansa shine zagi waɗannan mutanen a yau zai zo ya sa su a kota kotu ta sayi binciki wani mutumin kirki ne ya ce wani ba mutumin kirki ba hakikatan ba abin da yake hari sai addinin muhammad sallallahu alaihi wasallam Kuma fahimci wannan duk mai sukan waɗannan to yana so ya rusa addinin annabi muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ba alheri yake so ga al'umma ko ga wannan addini a kiyaye a kiyaye Allah mu ce tsare mu thumma tala haula'i aminu hadhihi al-ummati sannan bayan wannan bayan waɗannan mutum takwas sai aminu hadihin umma wato amintaccen wannan al'umma ɗin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya sa mashi suna aminu hadihi al'umma a wannan eh, ya zo a sahih bukhari wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abu ubaida ibn jarrah ya sa mashi suna aminu hadihi al'umma shine abu ubaida ta amir ibn jarrah min bani al-haris ibn fihrin shi ne kuka ji a wannan wakar an ce ne wa amiru fihrin to ne amiru fihrin sunansa amiru na amiru a shi suna ne ko amir amma da aiki da da da alawazin ismi fa'il ko amir fa'il sunan umar yana da tasrifi da yawa a ce umar a ce amur a ce umair a ce amir duk suna nan da yawa hmm. kai mu'ammar duk daga nan ake samu kuma suna ne da laraba suka saba da shi na tafa'uli fatan Allah ya raya mutum wato rayuwa mai tsawo wannan kenan wa abu salama ta ibn abdul asad al-makhzumi sai abu salama wanda annabi sallallahu alaihi ya halatti rasuwar ta innan ko yawa kuma wa mar'atuhu ummu salama da matarsa ummu salama wadda bayan abujin nata abu salama ya rasu sai ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal arqam ibn abi arqam abi arqam da kuma al arqam ibn abi arqam al makhzumi wa usman ibn maz'un al jumahi duk waɗannan suna cikin kafin farko da suka karɓi addinin musulunci yawwa wa akhawahu da kuma ƴan uwansa guda biyu shi usman usman ibn maz'un dan ku rike shi kuma shine farkon wanda ya mutu a madina zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Madina bayan an yi hijira zuwan sa baki na farko abin da wani musulmi na farko da ya mutu shine Usman ibn Mad'un za su ka iya rubuta don ka rike a dan fa'ida Usman ibn Mad'un sunansa Mad'un da nimin da za za mun san za'un ko yawa sai ainun sai wawun sai nunu Usman ibn shi ne wanda ya fara mutuwa da aka yi bayan hijira a Madina to yana da yan uwa sunan ɗayan Udama ibn Maz'un da na biyun kuma Abdullah ibn Maz'un dukkan su tare suka musulunta wa Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf shi ma yana cikin suka musulunta wa Sa'id ibn Zaid al-Adawi da kuma Sa'id ibn Zaid shi kuma kabilar Sa'id Umar ibn Khattab shine na goma a wadancan al-asharatu al-mubashshiruna bil janna na taɓa ga mana al-mubashshiruna ake cewa ko karka ce mubashshirina bil janna العشرة المبشرون بالجنة وأن أكي وبشارة بالجنة ko mun yi bayani har yanzu ba kauɗe ba cewa dan an ce musu almubashiruna bil janna ba nufin su kaɗai aka yi bushara akwai wasu ba da aka yi musu bushara da aljanna a wasu hadisan daban yau amma wannan kasancewa sun zo a hadisi ɗaya a abubakar Filjanna, umar Filjanna, janna usman fil janna haka har zuwa waɗannan guda shida sauran haka ya ambace su duka ya ce musu fil jannati kuma kowanne ma sai da aka faɗi nasa fil jannatin daban ba cewa aka yi abubakar wa umar wa usman wa ayi wayo haka gama su sannan aka ce fil janna ballan sannan aka gada ma ka zaɓi ɗaya ka ce ban da shi yau kowanne nassun fil jannan sai da aka faɗe shi a kansa hmm. wannan abin ba zai zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ba aka yi yake ba hmm. قلنا آه، سيتي وسعيد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب لكما ما كسى فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب إبور إيه عمر سي يكي أولي شي وأن سعيد بن زيد آه، وخباب بن الأرست التميمي لكما خباب بن الأرست لكما سيكي تسألين لكم وأن لا رباوة لكما سيكي تسألين لكما سيكي تسألين لكما kafin aka ce shi yake cewa a bashi dama ya yi sallah raka a biyu ko ya yi sallah na raka a biyu da kuma baitoshin nan da ya faɗa a wanda duk kun san su wa ja'far ibn abi talib da kuma ja'far dan abi talib wa mar'atuhu asma bint umays da matarsa asma bint umays ja'far ibn abi talib dan uwan waye dan uwan aliyu matarsa sunanta asma bint umays wannan asma bint umays bayan ja'afar bin abi talib ya rasu Wa ya aure ta abubakar allahu anhu shi ya aure ta mun fahimta bayan kuma abubakar ya rasu Wa ya aure ta ali ibn abi talib ya aure ta duba ku da mutanen kansu a haɗe yake da ali bashin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ce ta fito daga gidan Jafar dan uwan Ali Abubakar ya aure ta da ya mutu kuma aliyu ya sake auren matar wansa da ko ta ta shiga gidan abubakar kuma ta fito shi kuma ya sake auren ta shi aliyu bin abi talib to haka bayan Allah ne kansu daya ra'ayinsu daya tunaninsu daya tarbiyya daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh amma wani tunani kuma daga baya zo zai laba tsakaninsu آه، وامرأته فاطمة بنت آه، من ضمن وامرأته أسماء بنت أميس وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وامرأته آمنة بنت خلف لما تسى آمنة آمنة بنت خلف ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب بن الحارث الجمحي وامرأته فاطمة بنت المجلل مجلل وأخوه الخطاب بن الحارث duk waɗannan suna cewa da suka fara musulunta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa imra'atuhu fukaiha bintu yasar sunanta kenan ita kuma fukaiha tasbihin fatiha wa akuhu ma'amar ibn al-harith wal muttalib ibn al-azhar az-zuhri wa imra'atuhu ramla bintu abi auf ونعيم ابن عبد الله بن النحام العدوي yace wa haula duk wannan sunayen da kaji kulluhum qurashiyuna dukkan su qurayshawa ne daga cikin kabilan qurayshawa suke min butunin wa afkhazin shatta daga dangogi daban-daban a larabci kana karanta harkar ilimin nasaba za ka yake nufi da batul da kuma fakhi karka ba sunan bangarorin jikinka bane yawwa batul ana nufin ciki ko fasis kuma ana nufin cinya to nan ba wannan ake nufi ba ana yankoki ne na kabila ko akwai kabila akwai fasis akwai bafis akwai akwai akwai akwai haka laraba sun lissafa su wa haula yake dukan cewa yake min shafta min quraishi daga dangogi daban-daban na qurayshawa wa min as-sabiqin al-awwalin wannan fa ba wasu kare bane as-sabiqin al-awwalin har yanzu daga cikin as-sabiqin al-awwalin ila islam wanda suka riga mutane zuwa karɓar musulunci min gairi quraishin wanda kuma ba daga kabilan quraishawa ba to bari mu bi akwai abdullahi bin mas'ud al-huzali shi ma min as-sabiqin al-awwalin amma shi ba quraishi bane yawa wa mas'ud ibn rabi'at al-qari wa abdullah ibn jahsh al-asadi wa akuhu abu ahmad ibn jahsh wa bilal ibn rabah da bilal ne kiran sallallahu alaihi wasallam al-habashi mutumin habasha suhaib ibn sinan ar-rumi duk waɗannan wa ammar ibn al-ansi dukan waɗannan asalin kabilan ansi kabila ce kadima a yaman yawwa wannan daga asalin nan kan kabila su shi ammar ibn yasir baba quraishi bane kamar da muka ji wa abuhu yasir da kuma babansa shi yasir ɗin wa ummuhu sumayya da ma'aikiyarsa sumayya wa amir ibn fuhaira da amir ibn fuhaira duk waɗannan ba daga quraisha bane amma su ba min as-sabiqina al-awwali wa mimman sabaqa ila al-islam min an-nisa daga mata kuma waɗanda suna cikin waɗanda su ba sun riga zuwa musulunci غير من تقدم ذكرهن بند ما da suka gabata da aka ambata akwai ummu ayman ummu ayman baraka al-habashiyya mahaifiyar zaid ibn haritha zaid ibn haritha can yawa wa ummul fadli مهاجر أسامة أسامة بنت زيد آه، أسامة بن زيد و... وأم الفضل لكم أم الفضل سننت إتكم لبابة الكبرى لبابة كبر... الكبرى إن ويقولون سنة من الزبو يو أقول لبابة تجي متي شو لبابة الكبرى كما ليس أثل الكبرى أثل أبن أجن الكبرى ببر معناه أقول الصغرى كلمة ممكن مثلا ممكن أجيب كبرى إذا ما شو ما سناني يعني. ko kamar wa ake ce kubura ne fatima ko a khadija ke yawwa khadija ita ake ce kubura hmm. to ai asalin lafazin wance al kubura babba idan akwai wata da aka yi sunan karamar misali mutum ya haifi ya'ya mata sai ba su suna iri ɗaya khadija ta farko khadija ta biyu to ta farkon sai aka ce mata al kubura babbar as-sugra kuma karamar yawa amma ba ma cewa sugura ko na'am sai yake kuma wa ummul fadl lubabatul kubra al arif al-hilaliyya zaujin abbas wannan kuma ita ce matar abbas ibn abdul muttalib ita ce ta haifi abdullahi dan abbas da fadl bin abbas yau ita sunanta ummul fadl lubabatu sunan mahaifiyar abdullahi dan abbas sunan wa asma binta abubakar da kuma asma binta abubakar domin lokacin duk waɗannan sun girma da hankalinsu da wayansu musulunci ya zo kuma suka karbe shi radiyallahu anhum ajma'i shine ce ha'ula'i ma'rufuna bis sabiqin al-awwalin waɗannan an san su akan cewa sune as-sabiqin al-awwalin wa yadhharu ba'da at-tatabbu'i wal istiqra kuma zai bayyana bayan an yi bibiyar nasoshi a da an ce istiqra'i da tatabbu'i ma'anarsa ina jin na ta ga mana mai yake istiqra'i ka bi nasoshin qur'ani ko nasoshin hadisi don ka kai zuwa ga wata ma'aluma wani ilimi sai ake nufi da istiqra'i yawwa anna adad al-mawsufin bi sabt ila al-islam adadin waɗanda aka kira su sun tantance a kira su min as-sabiqin al-awwalin wasala ila 130 rajula sun kai mutum 136 kun waɗannan da aka ambata ba wasu kenan ba muna fata mun fahimci abin kai wani zai to ina wani ina wani ba mu an kira shi ba kashi kuma an ce yana cikin kaza yawwa a suna da yawa sun kai kimanin mutum 136 rajulan wa mar'atan maza da mata walakin la yu'rafu ba a sani ba bibbabti ka iya tantancewa wato ka ce wani da wani ka lissafa su su iyakar wannan ne annahum kullahum aslamu qabla al-jahl bid-da'wati ba iya ganewa dukkan su waɗannan sun musulunta qablal jihar bid da'wa kafin a bayyana da'awa a fara da'awa uh, ta kurukuru ko kuwa a ƙarƙashin da'awa sirriya ne bayan an bayyana da'awa ne suka musulunta abin da ba ka iya tantancewa ne. amma dukkan su mina sabiki na dawali a takaice abin da ake so ka gane daga cikin asabiku na dawalun akwai wanda suka musulunta qablal jihar bid da'wa tun da'awa tana matsalinta matakinta na sirri ana bin asirce akwai kuma wanda suka musulunta bayan an bayyana din yau a ce ke kenan karka fassara ma'anar asabiqin al su ne wanda suka musulunta a lokacin da da'awar sirriya a'a yawa wanda suka musulunta a farkon zamani ko da da'awar tana sirri ko kuma bayan an ji harinta na fata mafahimta yawa ah, sannan sai yake cewa au ta'akhkhara islamu ba'dihim ila al-jahr bid da'wa ko kuma wato da a musulunci wasu daga cikin su ya jinkirta sai bayan wato an bayyana da'awa wannan a dunkule shine farkon <clears throat> zango na farko na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara yi a maka insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan magana akan sallah da ya ambata da kuma zango na biyu din zango na farkon bai kare ba <clears throat> za mu ji magana sallah sun sallah suna sallah ko ko ba a fara sallah ba sai da aka yi isra'i da mai iraji kamar yadda za mu zo mu yi insha Allah أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي وفيكم ونفعنا بما سمعنا وتعلمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله